Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za ku ji yadda a duk shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin ɗaukaka yaƙi da sha da kuma ta'ammali da miyagun ƙwayoyin. Matsar da ta zama ruwan dare a duk faɗin duniya. A lokacin bikin ranar ta wannan shekarar a Najeriya, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da rahoton da za mu ji ta bakin Dr. Rilwani Muhammad ƙwararren likita a jihar Bauchi da kuma shugaban NDLEA a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul kan irin illolin da wannan ɗabi'ar ke haifarwa musamman a arewacin ƙasar. Ga Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani. A duk shekara ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da sha da kuma ta'ammali da muggan ƙwayoyi kan ware sabon take da zai ƙarfafa manufar ranar. Sai dai rashin samun bayanai masu inganci sukan yi sanadiyar kawo tsaiko wajen samun nasarar magance matsalar. Taken shekarar na bana ya mai da hankali ne kan fahimtar da duniya matsalolin da lamarin ke haifarwa ga al'umma musamman ta hanyar kawo koma baya ga ɓangaren kiwon lafiya, shugabanci da kuma tsaro duba da yadda sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi ya kasance ainihin annobar da duniya ke fuskanta. Na tattauna da Dr. Rilwani Muhammad ƙwararren likita a jihar Bauchin Najeriya kan irin matsalolin da aikata hakan kan haifar musamman a arewacin ƙasar ga abin da yake cewa. Wato illan shaye-shaye irin na codeine solution da kuma wiwi da tramal da su diazepam wato maganin bacci da sauran muyagun abubuwa da ake sha zai je ya har girgitsa musu kwakwalwa daga nan kuma suna cikin sha sai sun sha in ɗaya ne su sha biyu da sauransu solution kuma in babu wasu ma har cikin wato suna sa kansu a cikin warin shadda shine yake dan hawa musu yake taimakon su wajen sun dan bugu kaɗan daga shi in baka ba sai su su kamar da su mutu idan kana ci gaba da shaye-shaye irin wannan lallai jikinka zai ɗauka cewa lallai wannan abun daidai ne daga nan kuma sai juya maka al'amarin kwakwalwanka idan ya juya al'amarin kwakwalwa idan baka yi amfani da wannan maganin ba kuma ba za ka iya rayuwa ba a yanayin da duniya ta tsinci kanta a yanzu cikin annobar coronavirus a latilas gwamnati gwamnatoci a wasu ƙasashen duniya ciki har da Najeriya ɗaukar matakin takaita zirga-zirga wanda a cewar shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA ta jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul an daɗa samun ire-iren magunguna da ke sa maye da kuma masu amfani da su. a wannan lokaci na COVID-19 da mun ɗauka cewa shaye-shayen nan za su ragu sai kuma suka ƙaru especially irin nan jihar Kano sannan kuma aka sake samun wasu sababbin ƙwayoyin da da ba a san su ba waɗanda su ne haɗe-haɗen da matasa suke yi na wasu irin abubuwa sinadarai a hada magi da, shisha da coca-cola ko kuma a hada tom-tom ne da lakasera da kuma kwayoyin wiwi ko kuma da wiski a hada don su samu irin abin da suke samu in san sha to irin wayan abubuwan su ne sababbin magungunan da aka samu da yawa cikin wannan lokacin to kuma mu da muke zaton cewa ma saboda rufe waje da aka yi abun zai ragu sai kuma ya karu saboda a nan kano mun samu wajen tan bakwai na kwaya daban-daban da mutane wajen ɗari biyar da tabanin arba'in da tara cikinsu kuma sha shida mata cikin maganin da aka kama hada taban iblis koken wajen gram ɗari da kuma wiwi wajen ton wajen hudu da ɗigo uku Kusan an iya cewa ta'ammali da muggan kwayoyi su ne makasudin akasarin matsalolin da duniya ke fuskanta, amma daga aikata laifuffukan fyaɗe ke neman zama ruwan dare, ta'addanci ta da zaune tsaye da kuma duk wani abu da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya. Aisha Buba ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan Adam ta bayyana cewa ƙungiyarta na amfani da kafofin yanar gizo wajen tattaunawa da ƙarfafa gwiwar waɗanda ke ƙoƙarin barin wannan mummunan dabi'a. To irin wannan yanzu abin da muke yi musamman yanzu da ake ake lockdown din nan ba a fita lokacin da ba a fita muna yin magana da su ta hanyar waya ko ta hanyar intanet inda za mu tattauna duk wata damuwa da ka iya saka jefa su cikin um, yanayin amfani da kayan mayan kuma akwai wani abu da muke yi da ake kira support group inda za ka tara mutane da dama wanda suke da irin wannan matsalar domin su rika tattauna suna ba wa juna karfin gwiwa musamman ga waɗanda ma suka daɗe ba sa amfani da kayan mayan sai su rika bawa waɗanda suke ƙoƙarin son daina yanzu ƙarfin gwiwa domin su daina to irin wannan support ɗin yana taimakawa sosai. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim, ni ce taku Binta S. da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon muna nan ɗauke da sabon shiri.